صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai a saurari shirin afirka a yau daga nan sai miliyoyin masu sauraro sai kuma kisoshin rayuwa daga nan sai lafiya sai da kula sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mujin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya amma kafin komai sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka kasar masar tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru 8000 da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar ta masar yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci yan fatimiyya sun kwace iko da kasar shekara ta 969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayyubi suka far da daular su a shekara ta 1172 sai kuma a farkon karni na 16 miladiya daular usmaniya ta kwace iko da kasar masar baki daya sannan a shekara ta 1805 banda sojin taron dangi na ingila da kuma dalar usmaniya suka sami nasara na korar sojin napoleon daga kasar turawan ingila suka fara shiga cikin kasar wannan ya sa mutanen kasar masar suka yi bore da karshe dai kuma a rana irin ta yau shekara ta 1922 kasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 aka tsagaita buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban ƙasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin yakin dai shine mamayar da shugaban ƙasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa ƙasar kuwait a shekara ta 1990 duk kokarin da aka yi na gamsar da saddam hussein akan ya janye sojinsa daga kasar kuwait bai nasara ba da karshe kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci fitar da saddam hussein da karfin tuwo daga kasar kuwait bayan ta buɗe wutar ne aka shimfiɗa masa wasu ashirin da ɗaya waɗanda alatilas kuma ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa ƙasar iraki takunkumai da ƙarshe amurka da birtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar makamai na kare dangi wani kuma har inda yau take ba a samu waɗannan makamai ba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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 amma da yanzu kuma sai a gya zama domin a ji labarun duniya ta da tahirar Amina Raji. Ga labaran duniyan da farko ga su Hukumar zaɓe mai zaman kanta tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana sakamakon zaɓen ranar Asabar. kungiyar d8 za ta yi aiki da lambun pardis na fasaha a ƙasar iran don ci gaban ƙasashen kungiyar sannan za ku ji cewa ƙasar iran ta yi allah wadai da barnan da yahudawan sayoniya suka yi a yankin yamma da kogin jordan na ƙasar falasɗinu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya tana ci gaba da bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da kuma na majalisun dokokin tarayyar kasar kamfanin dillacin labaran nan na tarayyar najeriya ya bayyana cewa sakamako na baya-bayan nan da shine na majalisar dokokin tarayya daga jihar abia labarin ya kara da cewa jami'i mai kula da harkokin zaɓe a yankin abia ta kudu profesa juwagina ogwanyi ta bayyana a safiyar yau talata kan cewa akwai rumfunan zaɓe 108 wanda suke buƙatar a sake duba yadda zaben ya kasance a cikinsu amma duk da haka ta bayyana cewa sanata 'yan yinnaya a barebe na jam'iyyar abga ya sami kuri'u 49,696 ba tare da ta bayyana wanda ya lashe zaɓe a mazaɓar ba a bangaren shugaban kasa kuma an bayyana cewa dan takarar jam'iyyar apc wato ahmad tinubu ne yake gaba da kashi 49 cikin 100 na ƙuri'un da aka irga ya zuwa yanzu babban sakataren kungiyar kasashe takwas masu tasowa wato da a takaice ya bayyana cewa kungiyarsa za ta yi aiki da lambun pardis ta fasaha don amfanin kasashen kungiyar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto Ezaika imam babban sakataren kungiyar ta d yana faɗar haka a gefen taron tim 2023 wanda aka gudanar a nan birnin tehran a jiya litinin ya kuma kara da cewa kasar iran memba ce a wannan kungiyar kuma tana daga cikin kasashen da suka samar da ita har ila yau ta samar da lambun ci gaban zamani da ake kira pardis a nan birnin tehran wanda dukkanin kasashen kungiyar suna iya amfana da shi sosai don haka kungiyar ta kuduri aniyar aiki da wannan lambun na ilimi don amfanin kasashen kungiyar da ƙarshen imam ya bayyana cewa ƙasar iran da sauran ƙasashen ƙungiyar za su haɗa gwiwa don samun amfani a wannan lambun ilimi da fasahar zamani na pardis. sojojin sama na ƙasar iran da kuma ɓangaren sojojin sama na dakarun kare juyin juhali musulunci wato irgc a nan ƙasar iran sun fara atisaye mai suna bilayat tsaron sama na shekara ta 1401 a yankunan kare sararin samaniyar ƙasar kamfanin dilancin labarun ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin atisayin brigadier janar abbas farajpur yana cewa wannan atisayen zai hada dukkanin hanyoyin kare sararin samaniyar ƙasar iran wanda suka hada da gwajin kakkaɓo makaman makiya da kuma gwada makamai daban-daban wanda suka shafi kare sararin samaniyar kasar. Fajirfur ya bayyana cewa an fara atisayin ne da shi'arin ya aliyu dan abi talib salam kuma za a ɗauki kwanaki ana gudanar da wannan atisayin kamar yadda aka saba a kowace shekara masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kamfanin man fetur da iskar gas na ƙasar rasha alexa miller zai fara ziyara aiki a nan birnin tehran a yau talata don bibiyar kwantiragin haɓaka ayyukan makamashi a nan ƙasar iran tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a cikin watan yunin shekarar da ta gabata ne a lokacin da shugaban ƙasar rasha vladimir putin yake ziyara aiki a nan birnin tehran ƙasashen biyu suka rattaba hannu ka yarjejeniyar aiki tare a fagagen iskar gas da man fetur na ƙasar iran wanda kimarsa ya kai dala amurka biliyan arba'in. labarin ya kara da cewa ayyukan dai sun hada da aikin haƙar iskar gas a wurare shida aikin kammala kamfanin sarrafa iskar gas a ƙasar iran shimfina bututun iskar gas don aikawa zuwa ƙasashen waje har ila yau a cikin yarjejeniyar da kamfanin gasprom na ƙasar rasha zai gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da kamfanin iskar gas da man fetur na ƙasar iran wato nioc don bunƙasa ayyukan samar da sinadarai masu muhimmanci daga iskar gas da man fetur. gwamnatin kasar iran ta yi allah wadai da kone-kone da kuma lalata dukiyoyin al'ummar palestino wanda yahudawan sahiyoniya suka yi a garin nablus da ke yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakaki ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani yana faɗar haka ya kuma kara da cewa yahudawan sahiyoniya sun kona dukiyoyi da gidajen falasinawa ne bayan kisan kiyashin da suka yi masu a cikin 'yan makonni da suka gabata kana'ani ya yi kira ga kasashen duniya da su gudanar da bincike da ya dace a kan wannan ta'asan da yahudawan sayoniya suka aikata a garin hawara kusa da birnin nablus ya kuma kammala da cewa dole ne kasashen duniya su tabbatar da cewa an ɗauki matakan da suka dace don kare al'ummar Falasɗinu fararen hula wa'anda ba sa ɗauke da wani makami daga Yahudawan Sahayoniya wa'anda suke ɗauke da makami daga sama kasa ƙasa. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. an gaida tahir raji ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To har yanzu muna tare da ku ne a cikin batun da muka buɗe dangane da cikar shekaru sittin har da ɗoriya daga gwajin makaman nukiliya da faransa harkayi a cikin sahara ƙasa Algeria. da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai gudana har zuwa yanzu dai faransa ta ki amincewa ta bai wa kasar faransa taswirar wuraren da ta binne dattin nukiliya da kuma sauran dagwalon sadarori a cikin saharar wannan kasa a baya idan masu saurari suna biye da mu mun yi ishara da yadda faransa ta zaɓi wurin da za ta yi gwajin makamanta na nukiliya bayan da ta kai ga samun wannan fasaha a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 ne shugaban ƙasar faransa na wancan lokacin wato charles de gaulle ya aikewa da ministan tsaronsa pierre miss sako da a ciki yake taya shi mana cewa faransa ta zama ƙasa ta hudu a cikin jerin ƙasashen duniya da suka mallaki fasahar nukiliya a ranar irin wannan ɗin da muka ambata faransan ta yi biki na gwajin makamin nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria domin kuwa dama tun a shekara ta 1965 ne wato gabanin yakin duniya na biyu ƙasar ta faranta ta fara gina cibiyoyin nazari da bincike akan wannan fasaha sai dai da aka shiga yakin duniya wannan shirin nata ya tarwatse to amma da aka shiga shekara ta 1954 faransan ta tabbatar da kanta a matsayin wacce ta mallaki wannan fasahar kuma tun daga wancan gwajin da faransan ta yi a cikin sahara algeria har yanzu tasirinsa bai gushe ba a kan muhalli da kuma mutanen wannan ƙasa a ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1945 ƙasar ta faransa ta wani gwajin na makamin nukiliya wanda kuma shi kanshi shugaban ƙasar tata charles de gaulle ya je wurin da aka yi gwajin an yi hakan ne dai watanni biyu kacal bayan da amurka ta jefa makamin nukiliya akan garuruwan nagasaki da hiroshima na ƙasar japan kuma ƙarfin makaman nukiliyan na faransa da ta gwaji da su sun rubanya wanda amurkan ta jefa a kan hiroshima har sau hudu bom ɗin amurkan ya zama alami na kawo ƙarshen yakin duniya na biyu yayin da bom ɗin da faransa ta gwada yake nuni da cewa ƙasar ta shiga cikin jerin ƙasashe masu fasahar nukiliya bayan amurka tarayyar soviet da kuma burtaniya a ƙarshe faransan ta yake cewa za ta yi gwaji a cikin sahara algeria mai faɗi wanda kuma ta ɗauki shekaru tana yin haka ta kuma rika binne da gwalan nukiliya da wasu nadarori masu hatsari a cikin saharan ita faransa ce da kanta ta sanar da cewa ta binne waɗannan da gwalan da dattin na nukiliya da wasu nadarori masu illa a cikin sahara algeria algeria dai ta sha aikewa da gwamnatin faransa sakonni a gwamnatance akan tana bukatar da ta bata taswirar wuraren da ta binne waɗannan abubuwan masu hatsari a lokacin da ake bikin tunawa da rattaba hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin 'yan gwagwarmayar algeria da kuma gwamnatin faransa a ranar 19 ga watan maris na shekara ta 1962 shugaban ƙasa algeria na yanzu abdulmajid tabun ya sake jaddada waccan buƙatar ta ganin an baiwa ƙasarsa waccan taswirar bugu da ƙari a shekarar da ta gabata ɗin shugaban ƙasa ta algeria ya buƙaci faransa da ta biya diyar asara da ɓarnar da ta yi wa algeria sanadiyar gwaje-gwajen nata na nukiliya ya kuma jaddada cewa ko kaɗan ƙasarsa ba za ta taɓa yin watsi da neman haƙƙinta daga Faransa ba da ta mayar mata da kayan tarihin da ta sace mata a tsawon lokacin mulkin mallaka shugaban ƙasar na algeria ya kuma kira da a samar da hanyar warware wannan takaddama cikin adalci tuwayen ganawar da aka yi a tsakanin babban hafsan hafsoshin sojan algeria sa'id shankariha da takwaransa na faransa contra a cikin watan afrilu na shekara ta 2022 ta gabata ya sake jaddada muhimmancin miƙa wa ƙasar tasa algeria waccan taswira ta sahara mai kunshe da inda aka binne sanadarori masu guba shi kuwa minista mai kula da masu jihadi na kasar ta algeria dai zaituni ya zargi faransa da cewa har yanzu tana son ci gaba da ɓoye wurin da ta yi gwaji na nukiliya kuma duk da cewa masana dokoki da lauyoyi da iyalan waɗanda suka cutu daga gwaje-gwajen na faransa sun yi ƙoƙarin jawo hankalin faransa akan a buɗe babun wannan batu domin a tattauna shi domin sun yi imani da cewa batu ne da ya shafi dukkanin ƙasashen biyu ba wai ita faransa ita kaɗai ba sai dai kamar yadda faransan ta yarda ta miƙa wa algeria ta surar inda ta binne da gwalan nukiliya ta kuma ƙi amincewa da ta biya diyar na mutane da suka cutu daga waɗancan gwaje-gwajen da ta yi wannan kuwa wani batu ne da har yanzu ake ci gaba da yin takaddama a kansa a tsakanin ƙasashen biyu a wasu lokutan ƙasar ta faransa tana ɗan sunowa ta ce tana son tattauna batun na biyan diya ga misali a ranar 24 ga watan maris na shekara ta 2009 faransa ta kaddamar da shirin biyan diya ga waɗanda suka cutu daga gwaje-gwajen na nukiliya a shekara ta 2010 faransan ta amince da cewa za ta biya diyar mutanen da suka cutu daga gwajin nukiliya ta yi a sahara algeria sai dai kuma ta ginda wasu sharuɗa da cewa dole ne mutanen da biyan diyar zai shafa ya zama na waɗanda suke cikin yankin da aka yi gwajin ne da kansu sannan kuma aka tabbatar da cewa sun kamu da cutuka hakanan faransan ta bayyana sunayen yankunan ta ce sai waɗanda suka kasance a cikinsu ne biyan diyan nata zai shafa kuma waɗanda suka kamu da cutukan da ita ce ta ayyana su a lokacin da emmanuel macron yake yakin neman zaɓe ya bayyana mulkin mallakar da ƙasarsa ta yi wa algeria da cewa wani zamani ne na babban laifi da aka tafka abinda ya biyo baya shine ya ci gaba da cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakan warware takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu idan har ya kafa gwamnatin kenan to kuwa da ya ci zaɓe abin da ya fara yi shine miƙa algeria kokunan kawunan 'yan gwagwarmaya guda 33 dama dai wannan batu na kokunan kawuna yana daga cikin batutuwan da faransa take amfani da shi a matsayin makamin siyasa 'yan gwagwarmayar da suka yi fada da faransa algeria faransan kuma ta kashe su sai ta ɗauki kokunan su ta tafi da su can zuwa ƙasarta inda ta ajiye su a wani gida na tarihi da musamman ta rika yin amfani da su a duk wani saɓani da ke tsakaninta da algeria wani yunkuri da shugaban ƙasar ta faransa yi wanda ya ja hankali shine kafa kwamiti da zai bincike hakikanin abin da ya faru a tsawon lokacin mulkin mallaka a algeria wato daga shekara ta 1954 zuwa ta 1962 musamman abubuwan da suka faru a wannan tsakanin wanda a lokacin ne ake zargin faransa da aikata manyan laifuka wanda aka nada shugaban wannan kwamitin kuwa wato bafaranshe ne amma dan asalin ƙasa algeria sai dai daga nan batun ya tsaya an shigar da sakamakon binciken a cikin gidan tarihi ba tare da ɗaukar wani mataki a ƙasa ba da zai sa a samu sauyi a alaƙar ƙasashen biyu to ma sauraro a nan za mu da sa'aya da fata ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkami ban da ku baki ɗaya muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.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 Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan dama in wa 'yan uwana 'yan Najeriya fatan alheri da fatan Allah ya zaba musu shugaba na gari mai son al'umman kasa wanda zai kawo wa Najeriya ci gaba da makwabtan Najeriya wanda zai kawo kwanciyar hankali a cikin kasa da lahiya da wadata ina musu fatan a kare tsari lahiya ba wani tashe-tashen hankula ba wani kashe-kashe ba wani kone-kone muna fatan allah ya bai wa kasashenmu shugabanni na gari baki daya a nan kasashenmu na afirka wa'inda za su tsaya su yi wa talaka aiki na gari na gode radio teran daga naku dan uwanku uda mamadu jatkori gidigir da magaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Iran mai muku magana alkazum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan gyaran fuska wanda hukumomin Nijar suka ma doka ta e, tono ma'adinai to gaskiya wannan Allah sa wannan gyaran fuska da aka yi ta amfani talaka saboda mun san da cewa shugabannin nan mu ba wai suna yin abu bane dan talaka suna yin ra'ayi ne abin da turawa suke bukata shine kawai suke to Allah sa gyaran wannan fuska da aka ma dokokin e, tone-tonen arziki na kasar Nijar Nijar Allah sa a samu sauyi kuma Allah sa talaka ya gini a ƙasa. Muna agadas ba mai ga mana eh, iyaka tone-tone saboda a nan agadas ba abin da ba a fuddawa amma babu hanya cikin gari musamman ma hanyar da ta tashi daga garin Aglit ta ta yi ganin ta ko kuma hanyar da ta taso daga tawa ta zo Aglit. Kenan ka gani wannan gyara da aka yi na gyaran fuska na abin da ya shafi dokokin ma'adinai to Allah sa talaka ya gini a kasa Kiran da zamu kenan kuma muna kira da gwamnati sai yaran kasa ido musamman ma jihar da ake tono wannan abubuwa to ya ci a ce tana cin moriya wannan abubuwa ba kawai sai dai eh, yan jiha suna ganin ana fita da abu ba ana fita da abu radio iran mai muku magana alkasim ne agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ida radio jamhuriyar musulunci suna na kwamarit ibrahim lara gabta sai muna yi muku fatan alheri kuma ra'ayin mu akan wannan zabe da ake gudanarwa na shugaban kasa a najeriya fatan mu dai shine allah ya zaba mana shugaba na gari domin al'ummar najeriya ba su da wani zabi yanzu tunda dama mu musamman mu talakawa mun ce shi ba har to kuma ba har mun ga abin da ya gaskiya talakawa ba su daɗi ba har ƙarshen mulki to yanzu da al'umma najeriya sun bar wa allah zaɓi allah ubangiji ya zaɓa mana wanda yake mai kaunar talakawa mai kuma son ci gaban wannan ƙasa da fatan za ku tashi lafiya radio iran sunana kwamare ibrahim laraga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin ƙasar gambia fata na wannan zaɓe tuwa najeriya allah ya sa a ƙare lami lafiya a cikin kwanciyar hankali mu kan kama yan nijar ko in ce makwautan najeriya idan suka samu gwamnatin kwarai jin daɗin mu ne idan kuma samu gwamnatin kwarai ba kuma hayo dai cutarwa ne a gare mu daga ni dan uku sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar gambia na gode boh hausa tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na gidan rediyo hirar ne albarka. Mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo reshen da magaram game da zaɓe makauci a ƙasa tare Najeriya. Allah ya ba eh, mai rabo sa'a kuma Allah ya zaɓa musu mafi alkhairi saboda kusan dai wa'inda suka yi mulki kusan kashi-kashi nan guda biyu zuwa uku an ga irin abubuwan da suka toya to kenan ya kamata a yi karatun ta nutsu a zaɓi wanda za a damƙa ma amana ƙasa wanda zai huta kasar daga cikin halin da take ciki a tashi lafiya mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sarar radio reshen na magaram Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku mu dama za mu tofa albarkacin bakin mu game da wannan babban zaɓe Najeriya 2023 fatan mu shine Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah ya kamar kwanciyar hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio mai albarka na iran kuna magana da malam ibrahim na bunu daga birnin abidjan jama'a su yi hakuri eh, abinda allah ya sa aka yi to su yi da shi Zaɓin allah ne eh, in allah ya zaben allah ne su yi hakuri da shi saboda abin da ya taɓa hanci ido ruwa yake nijar da najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne kenan muna fatar wannan zaɓe na najeriya ƙare shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kari ma'aji kwance trozere general na kwamiti na masu kira da shirare to lokacin abu a yi shi an kada ka kai haƙuri an kada ka ne kuma allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasanmu da duk ƙasar musulma sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana isu mai gyaran waya daga tashar da magana to mu fatan da gare mu dai allah ya bada kwanciyar hankali hankali Allah ya bada zaman lafiya bare lafiya shine fatan da zamu eh saboda rikici ba shi da amfani Allah dai zaba mana mafi alheri yan uwan mu Najeriya Niger Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya miki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi oye can samuriyar jamhuriyar musulunci ta Iraq to mu fatan mu shine wannan zaba wanda bai yi nasara to ya rungumi kadara ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na irin suna na nafi baban da fisa dan waila zama zulun burin tare abuja nigeria muna roƙon manyan mayan za su a ga tahiyya da su tsoraci allah a tsaya wadda allah ya ba a miƙa mishi dan kar a zo a sa loji cikin naɗi a kama mutane eh, rikitattoniya da eh, me ake cewa baya da kura ba mu son haka eh muna roƙon su ta'ala allah sa allah cusa ma wanda za su jagoranci wannan tahiyya tsoron allah su gaskiya dan saboda rashin gaskiya shi take sa talaka dole ne talaka sai ya ce ce ku ce in ya ga ba a yi ba gaskiya eh ɗan ku ɗan uwanku na fi ba na fi su daga nan birnin abuja nijar. Assalamu alaikum radio 'yan musulunci ta Iran suna na wani launa Ali game da kuto mu dai fata mu Allah ya zaba mana shugabanni na gari daga kan matakin ciyaman zuwa shugaban kasa ba kuma iya yan siyasa ba a duka duka wani mukami ma muna so Allah ya zaba mana na gari wannan yake dir'an na banza Allah ka canja mana shi kawo mana mafifici alkhairi a tsakanin mu kuma ya kamata mu gyara halayen mu domin an ce a halin mu irin halin shugabanmu. Salamu alaikum radio biyu ta Iran ina gaida ku ina muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku ne da kullum mamman Shafi'u wanda aka yi sani da tufaka mai wacha shugaba na fada himma matasa da ke nan garin Agadez a jamhuriyar Nijar. E eh, a yau zan ba da ra'ayina kan zaben Najeriya na 2023 a matsayina na dan Nijar makwabcin tarayyar Najeriya fatan da za mu yi shine ubangiji Allah ya sa kare lafiya. kuma ubangiji allah ya sa a ba wanda aka zaɓa saboda mu afirka a koda yaushe duk in za a yi zaɓe a afirka za a riga kukan allah ya sa a ba da wanda aka zaɓa kenan yan afirka ko da shi muna kuka akan wanda muka zaba ba shi ake bamu ba to muna fatan ubangiji allah ya sa wanda yan najeriya suka zaba a basu shi shugaban da suka zaba kuma ubangiji allah ya sa mishi adalci a zuce shi Allah ya sa ya aikata musu aiki mai kyau ya daga mai sauraron ku na yau da kullum mamman shafi'u wanda aka shine tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin agadis a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci lokaci na iran mai magana za a dini falasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana e fatan mu shine wannan zaɓe shine hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana dukkan wanda ya lashe zaɓe kuma muna kira da 'yan takarkaru su san cewar allah ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so yadda ta kaya da fatan kowane bangare zai karbi yadda sakamakon ya zo muna fatan allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasanmu ba masu kishin iyalansu ba da 'yan uwansu To da kuma wani nema mu kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa mai salam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirin da ke kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rustan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro watan sha'aban yana dauke da ranaku masu muhimmanci da dama daga cikinsu dai akwai ranar haihuwar imam hussein alaihissalam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu da kuma abul fadl abbas wanda yake rike da tutansa a ranar karbala a shekara ta 61 bayan hijira har ila yau a cikin wannan watan ne aka haifi imam aliyu zainul abidin limami na hudu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirin mu na jiya mun yi magana dangane da haihuwar imam hussein alaihi salam a cikin shirin mu na yau da yardan allah za mu yi magana ne dangane da haihuwar mataimakinsa da kuma mai riƙe da tutansa a ranar karbala wato abul fadl abbas inda a yau ma muna tare da malam halilu lawal mu'azu daga birnin kano tarayyar najeriya dauke da ƙarin bayani da kuma falalolin da abbas dan aliyu dan abi talib alaihi salam yake da shi da kuma irin matsayin da yake da shi tun kafin haihuwarsa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to malam bismillah abul fadl abbas salamullahi alaihi shi haihuwarsa wato tana da wani abin mamaki shi kansa abulfadl al-abbas wani abu ne tanadadde allah ita na dawo amirul muminina salamullahi alaihi wanda yake ina da ilaka da ainihin wato dan uwansa imam hussein amirul muminin ya sami akilu dan abi dalib wato yayansa kenan yana shawartarsa yana so ya yi aure bayan shahadar sai da fadima salamullahi alaiha ya ce da shi ka duba kai mun binciken ka samo min wata mace wadda haifaffiya ce daga cikin larabawa jarumai wajen yaƙi ana ka samo mace cikin zuri'a wanda aka san su da jarumta a wajen yaƙi ya gaya wa ainihin dan uwansa aƙila dan abi ɗalib dan ina so in aure ta kuma ta haifa min da wanda zai zama jarumin gaske zai zama na hannun dama mai taimako ga mai taimako ga ɗana Hussaini wanda zai yi biyayya a gare shi a ranar Karbala da za ta zo to saboda haka shine shi akilu ya samo masa ta ainihin ummul banin ya kawo masa ya aure ta wato kaga shi kansa wani abu ne daban to akwai sirri wanda yake a cikin haihuwar shi na farko kaga shi imam ali da zai auri ita umul banin ba wanda ya nemi tambayar agonsa sai a wajen aƙili ɗan abi ɗalib kaga akwai ilaƙa zuri'ar su aƙil da za su shigo cikin wato wannan daga da za a yi ta karbala to kaga akwai sila mai ƙarfi cikin hikima ta ubangiji shi a kili dan abi dalib shi yake ilimin shi ya ita sa don gane da wannan aure kuma ya zo ya samo masa wannan mace ya zama sila auren nan aka samo ta kuma daga cikin gidaje wanda suke jarumai mayaka to shi ne wannan ya faru ne bayan ita shahadar ainihin sai da zahra salamullahi alaiha to da aka zo aka aure ta kuma ta zauna ta haifi shi abbas wanda ake fasa alkunya da da fadl abbas don a sunansa abbas wato aliyu amirul mumini ne ce na sa masa sunan amina abbas dan abdulmuttalib wato sunan madan uwan mahaifinsa wanda suke uba ɗaya da ji yana kamar eh, shewa haka a cikin gidan wato wani abu ya faru na fari shikenan ya ce ta zo ta kawo masa yake tsohon ne nake ji haka a cikin gida shikenan sai ta ce ai haihuwa aka yi an haifa wa amirin mumini na yaro wanda da gaske kenan na ce to ni ma farin ciki ya kama ni sai na ce to eh, zan yi zan je in isar da wannan bishara wato ga imam ali alayhi salam ya ce amma wace ce ta bi ce ummul banina ce ummul banina ce faɗi mata bintu zalin alwajibiya ita ta haife shi to shi ke ya tafi ya zo iya imam ali ainihin bishara cewa ummu banina wato faɗi wa bintu zalin ta haifin ɗa namiji kyakkyawa ga cikin gida ya cika tasowa to imam ali karɓi wannan jaka ya danka wannan balarabe ya bashi ya sallame shi sai ce to bari ya je kuma shi ma ga wannan abin haihuwa da aka haifa duk bayan ya gaya masa imam ali ya su to ne zo da abbas wato abul fadl abbas ya rungume shi ya yi masa ainihin sa bakinsa a cikin nasa ya ce mai ya ci gaba da cewa wannan yaro lamarinsa daban ne kuma yana da wata daraja mai girma yana da sunaye da alkunya kala-kala da lakabi kala-kala amirul muminin imam ali alaihi salam ya zo ya sallance shi sannan ya sa hannunsa a fuskarsa yana kuka shi ne ake tambaye su to ya amirul na kukan me kake akan wannan ɗanaka sai ce wato akwai alamu na jarumtaka a jikinsa sannan ƙashin baya na taimakon ɗan uwansa a ranar karbala kuma zai yi shahada wannan hannun ma da nake sumbanta za a datse wannan wato ainihin hannun nasu shi ne nake sumbantar wurin kuma nake kuka abdul abbas ya ce yana daga cikin ya'yaye masu daraja da albarka a wajen ubangiji mai tsoron Allah kuma mai biyayya ga ainihin Ubangiji ta baraka wa ta'ala. Ya zama da cikakken sadauki in ka duba tarihi irin a jarumtakar da ya yi gudanar ta bayyana a hannunsa a filin Karbala. wato ta ishe ka kasancewa wannan abin haihuwa babu shakka wato eh, yana da girman daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ga shi haihuwar tasa ta kasance ranar hudu ga sha'aban kaga yana biye hatta a kwanan haihuwarsa yana biye da ranar haihuwar ainihin sai bishiyala shi sai bishiyala imamu sai na haife shi shi kuma an haife shi a hudu to wannan sauraro malam haliru lawal ma'azu kenan dauke da takaitaccen tarihin haihuwar abul Fadlal, abbas dan aliyu dan abi talib alaihi kanin imam hussein jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka haifa a ranar hudu ga watan shaban wato watan da muke ciki da fatan masu sauraro sun amfana kuma a nan zamu da saye a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to shirin da ke tafe yanzu shine lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. shirin radio hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar. To Madalla a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dakta sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata lakabi da sunan tobacco. ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wani shanta ake a isa bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wannan shi ke samar da hayakin da sigarar da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kadai ba ne akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya kira a jini ma'ana sinadarai masu buwa masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ma cewa in ka ɗauki farar riga ta su sigari a kai za ka gaya da ki to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum ya daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu ɗaya daga cikin manya-manyan illan su gari kenan wanda kuma kansa akwai Ah, lalacewar hutu ya zama na cewa ba ya iya buɗewa yayin da mutum yake numfasawa to kan samu ciwuka kamar su irin fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan ke na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hata ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam. wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma ke shan taba shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zauna cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba ‘ya'yansu suna ciki su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne mutum shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda bai da waya yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers su ba wata ba su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya ba ne wani lokaci kan yi illa kai da masu da shan ba so da active smoking wato himmataccen shan ba. da fastest walking da shan tabar da ya zama da zarici ya ta saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai yana abin da ka iya samun babba da lalacewa huhu da manufa shi ma yaro zai iya samun shi saboda wanda bai yana cikin wannan yanayi na shi kan haƙi da iyayen shi nisanta ba. ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace da namiji kusan ɗaya ne musamman ba ka da akwai kusan fiye da yadda yin aikin su. To amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambancin da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki. Idan tana da ciki shan taba na yakan don kwafe a ah, fitowar sirrin suran yaro da aikin shi. so da dama aka samu yayi a sa yara su hade su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya fi shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka zaga kowane kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wata surgeon yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi a wasu kasashe kamar najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye kan yi kokari wannan sama ba a so ba ta sha taba ko sura cikin ban shan taba a inda kansu saboda zai tasiri wa ba su kaɗai ba har na ɗan tayi ne cikin wannan kenan. turukta game da batun shan taba sigari ne tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan ko ina aka kwana game da wannan batun a nan najeriya ban san yanzu kan abu wani lokaci ka san za a yi doka a fara ringide ringide ga baya kuma ka ga an watsar ban san halin da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai kokari wajen hana shan ba domin illan na da yawa gama gaba da sasha masu saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shan taba suke busawa wanda ke da dai ya kan sani da babu da yawa ke kama wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shan ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin ɗaki da yana hira to wanda sai rai hakuri ko kuma an yi samu mai ƙarfin rai ce mana ya shanta abin da kake mu ma yana cikin dubu a to kawai ya haushi ba kaga zai iya bada hakuri kuma ya tsere kiyaye gaba don haka mu gaskiya babu da wata shugaban manufa a kan batun shanta ba don kowa hukumar ndl e masu yaƙi da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin taba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula to halin da muke cike na duniya son shan taba na najeriya sha zai ba wani ba wani ba wani kashe a kwanan taban da ke nuna mutane illa abin da suke kusawa wannan kenan. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka bai a sa ba. gobe. To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke Borno Jos a tarihin Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Likita turai, a sosai. ce a gaida likita bokan turai a maida sosai yanzu kuma ga shirmu na duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku sharhin labari ko labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Sannan idan akwai hali mu saurari ra'ayin masana dangane da labarin ko labaran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yadda shugabannin kasashen larabawa bayan girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auka wa ƙasashen turkiya da syria a farkon wannan watan suke kwarara zuwa ƙasar syria wacce ta kasance cikin dabaibayin takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma musamman na amurka da kuma ƙasashen turai a cikin wannan makon ne dai wata tawagar 'yan majalisar dokokin kasashen larabawa da kuma manya-manyan jami'an gwamnatin wa'annan kasashe suka ziyarci ƙasar ta syria inda suka isar da saƙon ta'aziyya ga shugaba bashar al-assad da kuma mutanen ƙasar syria dangane da asarar rayuka da kuma dukiyoyin da suka yi sanadiyar girgizar ƙasa da ta auka wa ƙasar tawagar dai ta taso ne daga kasar iraki karkashin jagorancin shugaban majalisar dokokin kasar ta iraki bayan kammala taron shugabannin majalisun dokokin kasashen larabawa wanda aka gudanar a birnin bagdaza banda haka ko a jiya litinin ministan harkokin wajen kasar masar ya yada zango a birnin damascus babban birnin kasar ta syria na tsawon sa'o'i biyu kafin ya wuce zuwa kasar turkiyya a ganawarsa da shugaba bashar al-assad na ƙasar syria sami shukri ministan harkokin wajen ƙasar masar ya isar da sakon shugaban kasar ta masar abdulfatah assisi ga shugaba bashar al-assad kafin haka dai a shekara ta 2011 ne dai gwamnatocin kasashen yamma bayan sun ingiza mutanen kasar libya suka kashe shugaba muhammad gaddafi sun kuma samar da wasu kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen jordan da turkiyya. wanda suka shigo ƙasar iraki da syria suka mamaye wasu yankuna masu yawa a wannan ƙasashe guda biyu a ƙasar syria misali ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis da wasu ƙungiyoyin sun mamaye kimanin kashi 80 cikin 100 na ƙasar syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad ƙungiyar isis ta kafa abin da ta kira daular musulunci a arewacin ƙasar iraki kuma wasu yankuna a ƙasar syria wanda suke kan iyakar ƙasashen biyu sannan wasu kungiyoyin 'yan ta'adda sun kwace iko da yankunan arewa maso gabacin ƙasar syria da kuma kudancin ƙasar tsananin mamayar dai ya kai gaba abin da ya rage wa gwamnatin ƙasar syria ko kuma bashar al-assad sai wani bangare na birnin damascus babban birnin ƙasar amma tare da taimakon ƙawayenta gwamnatin ƙasar syria ta sake mai da mafi yawan yankunan kasar wa'anda wa'annan kungiyoyin 'yan ta'adda suka mamaye a halin yanzu wasu kungiyoyin 'yan ta'adda suna mamaye da arewa maso gabashin kasar syria sannan sojojin amurka wanda suka shigo kasar ta syria bayan da kungiyar isis ta kwace mafi yawan bangarorin kasar tana da sansanin sojojinta a yankin arewacin kasar ta syria kuma tana ci gaba da satar danyen man fetur na kasar wanda yake yankin tana tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda har yanzu suke iko da wasu yankuna a arewacin ƙasar ta siriya ƙawayen gwamnatin shugaba bashar al-assad dai su ne sojojin ƙasar rasha wa'anda suke da sansanin sojojinsu a ƙasar ta siriya tun zamanin shugaba hafizul assad mahaifin shugaba na yanzu kenan da kuma mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon har ila yau da mashawarta na sojojin ƙasar iran gwamnatin kasar syria dai tare da kawayenta sun sami nasara a kan mafi yawan kungiyoyi 'yan ta'adda a kasar ta syria ne bayan fafatawa na tsawon kimanin shekaru uku wato har zuwa shekara ta 2017 kasashen larabawa na yankin tekun farisa da dama suna da hannu wajen samar da 'yan ta'adda wanda suka mamaye kasar syria da kuma kasar iraki har ila yau sun yi amfani da kafafen yada labaransu wajen farfaganda wa 'yan ta'adda da kuma goyon bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta na ƙasashen turai da yankin gabas ta tsakiya suka tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar syria da ƙawayenta sun sami nasarar murƙushe 'yan ta'adda da suka samar don cimma mummunar manufofinsu a yankin sun ɗora wa ƙasar syria takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da haka muka zo ƙarshe abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu